Allahu masalar rajulain kuma Allah ya buga misali a ce an samu mutum biyu أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه ɗayansu abkamu bebe ne an haife shi ma baya magana an haife shi baya magana la yaqdiru ala shay'in bashi da iko akan kome wa huwa kallun ala maula shi kanshi wato nauyi ne akan ubangijin shi nauyi ne kan mai gidan shi ya يوجه لا da yake an haife shi ba magana ba ji ba komai. wannan kurma bebe wanda yake kuma gashi nan watakila ma makafo ne duk inda mai gidan shi yace ya yayi abu kaza ba zai ba zai yi wani abun kirki ba ba zai yi wani abun alheri ba ma'ana dai bashi da ikon yin komai bashi da ikon ma walawa daga nan ya je can balle ya aikata mishi wani abu na alheri mhm. hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim shin wannan mutum da aka ambata a nan zai yi daidai da mutumin da yana umarni da adalci ma'ana da yana umarni yana auna abubuwa yana daidaita tsakaninsu yana yin abin da hankali yana karba al'adar mutane ma tana yaba masa shin zai zama daidai da wannan wanda kuma ya kasance a bisa tafarki madaidaici da Allah ya, ya, shimfiɗa masa to a nan sun ce wannan misali an buga a tsakanin kafiri ne da musulmi kaga kafiri daidai yake da wannan bebe da aka faɗa wanda ba shi da wato hankali ba shi da ilimi ba shi da sani ba shi da wata himma ba shi da wata dabara na yin wani abu wanda zai yi mishi amfani a lahira domin in ka gwada kafiri da abubuwan da yake yi ga rabon shaken lahira hakika daidai yake da wannan kurma makafo bebe wanda yake bashi da ikon komai domin zai je lahira bai mallaki komai ba duk wa'annan abubuwa da yana cikin su a nan duniya sai su zama kamar mafarki in ya ta in ya shiga lahira kamar mutum ne ya ga mafarki kuma ya farka wannan mafarki ya tafi haka wannan kafiri shin wannan kafiri wanda yake yana tafiya a cikin duniya ba tare da wata manufa ba kuma duk inda ya kai kansa ba zai kai kanshi ga wani alheri ba tunda ba zai kai kansa ga yardar Allah ko kuma aikata abin da Allah yana so ba ashe bai jawo kansa ko wani alheri ba shin zai zama daidai da mutumin da Allah ya arzuta shi da imani kuma ya ba shi hankali ya ba shi fahimta yana gwada abubuwa yana daidaita su yana ajiye komai inda ya kamace shi wannan shi ne adalci mutumin nan da kuma Allah ya ya wato ya mai da shi bisa siratsi tafarki madaidaici wanda yake yana kai ga yardar Allah yana kai ga aljanna shin wancan kafiri da wannan za su zama daidai ba za su zama daidai ba ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب samawati wal الله Allah ubangiji shine masanin duk abin da ya buya cikin sammai da abin da ya buya cikin ƙasa in ya zama na arziki ne ma shine wanda ya san inda arzikin nan yake ya dawo da shiga mutane in a ƙasa ne ma wannan ma'adini da zai yi wa mutane amfani Allah shi kaɗai ne ya san inda yake randa ya so ya yarda kuwa sai ya nuna wa mutane yadda za su fitar shi su yi amfani da shi Allah ubangiji shi ne masanin gaibi wanda ya haɗu da sammai da kuma gaibin da ya haɗu da ƙasa وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب هكذا كما شي لمرين تاشين قيامة شي ما ينا daga cikin wannan gaibi ne babu wanda zai san wannan gaibi sai Allah madaukakin sarki yana ce wa ma amru sa'ati lamarin tashin kiyama bai kasance ba wato na lokaci illa kalamhil basar kamar kifta ido sai auku ba wai wani abu ne wanda zai ɗauki lokaci ba ne a huwa aqrabu ko kuma bai kai haka ba a'a abu ne duk lokacin da Allah ya so shi ya ce kun sai ka ga kiyama ta tashi ba wai ana wahala ana ta gine-gine ana ta gyare-gyare misali <laughs> ana so a kaura daga wani gari za a je a yi wata gari wani gari sabo kaga ana ta wahala ana ta share-share ana ta gyare-gyare ana ta kone-kone kafin dai a wurin ya zama wuri ne mai kyau mutane su ji daɗin shi sai an wahala a wurin Allah lamarin dun ba haka bane ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida wato halittanku da kuma tada ku daga kabura duka kamar halittar mutum guda ne da ta da mutum guda ne don an ce muku ku tashi ku tashi don an ce muku koma ku koma saboda haka in an ce muku ku kasance sai ku kasance saboda haka babu wani abu mai wuya a ciki ga Allah tabaraka wa ta'ala mhm. inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle hakika Allah ubangiji na da iko kan dukkan komai wato ba wani abu da zai fita daga ikonsa da ikon shi ya halicce ku da ikonsa ya raya ku a duniya ya ciyar da ku ya shayar da ku ya arzuta ku da ikon shi in ya neme ku sai su koma ga kubura da ikon shi in ce ku tashi kuma za ku tashi kuma ba wanda za a manta ba za a tashi a je ah wane fa ba a ganshi ba in dai ba a ganshi ba to an kai shi wata hanya daban amma dai duk za a tashi mm-hmm. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم تر أنا أبنجي يتي ولله غيب السماوات قل لا أعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا مين إلا الله إلا الله Allah Ubangiji anan yana nuna duk waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa duka a cikinsu babu masanin gaibi sai shi Allah shi kaɗai ya keɓanta sanin gaibi gaibi ya kasu kashi biyu akwai alghaibul haƙiƙi gaibi haƙiƙi wato shine abin da Allah Ubangiji ya keɓanta da saninsa amma gaibi nisbi gaibi nisbi shine abin da yake ya zama gaibi kamar yanzu zama na wannan gani wanda yake zaune bayan wannan ginshiki ai gaibi ne gare ni amma wanda yana zaune can bai zama gaibi gare shi bane wannan ana ce masa alghaibun nisbiyu alghaibul haqiqi shine gaibi wanda Allah ubangiji yake banta da shi wannan ba mai sanin sa ko daga mutanen sama ko mutanen kasa amma alghaibun nisbi shine abin da ya buya saboda wani dalili saboda haka kaga manzon Allah sallallahu alaihi sallama, ya yi abin nan malahim malahim su ne labaran abin da nan gaba za su faru to nan duka wato Allah Ubangiji shi ne ya sanar da shi da su a can yana ce um, um, um, akhiru <clears throat> suratul jinni me yake alimul ghaibi wa la yuhiru mhm. a ah? عالم الغيب ولا يظهر يظهر على غيب احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان izuwa karshe to ka gani anan Allah ya nuna cewa ubangiji shine masanin gaibi babu wanda zai san gaibinsa sai wanda ya so ya yarda da shi daga cikin bayinsa waɗanda ya ambace su min rasulin a min rasulin sai dai wanda ya yarda da shi daga cikin manzanninsa cikin mala'ikun da ya tofa musu wani gaibi ya sanar da su ko kuma annabawansa da manzanninsa wa'anda ya wato ya sanar da su gaibi wani lokaci abinda ake ce masa gaibi nisbi din nan akan tofa shi a zuciyar wanda yake ba annabi ba ba komai ba kamar sai na umar radiyallahu anhu Allah ubangiji yana jefa wasu abubuwa da yawa har ma manzon Allah ya ce hikima tana magana bisa harshen Umar ibn Khattab saboda haka ka gani ayar da take cewa lalle babu mai sanin gaibi sai Allah gaskiya gaskiya haka yake ba masanin gaibi sai sai wanda Allah ya sanar da shi gaibi in ka karanta littattafan da suka bayyana wannan matsala wajen aƙida ko kuma wajen sira za ka samu babi guda wanda aka keɓe ana maganar abubuwan da annabi ya ba da labarin su tun ba su faru ba Haka nan, ibnu kasir kansa ya rubuta littafin nan na mala'im kuma mala'im cikin abu dawud in ka duba su inda yake magana na, na, na to za ka iya samun abubuwa da dama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana da su daga cikin gaibubukan da mutane ba su sani ba amma Allah ya sanar da shi saboda haka kaga mun ci alghaibul mutlaq shine alghaibul haqiqi alghaibul haqiqi din nan shine gaibi wanda yake babu wani abu a ciki ya bayyana to gaibin da bai bayyana ban nan me hukunci gare mu imani shine a can yana ce allazina yumin da yace zalikal kitabu la alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yuminuna bil ghaibi ya zo da wannan bayani cewa waɗanda suna imani da gaibi kaga sanin gaibi ba na kowa ba ne amma imani da gaibi farilla ne akan kowa da kowa dole sai imani da gaibi mu je gaba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da kowa da kowa daga cikin uwarsa bai san kome ba wannan hakika ce idan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi abin nufi anan shine duk wani wanda aka haife shi za a haife shi zuciyarsa farasal ba wani abu da aka rubuta a ciki babu wani abu wanda aka dasa a ciki mutane ne suke sakawa 'ya'yansu bayan sun haife su aƙidu iri-iri bayanai iri-iri da an bar mutum da kanshi da bai bauta ma gunki ko ya bauta ma wani Allah ba wannan ita ke fitra cewa ba wai fitra din kamar yadda wasu ba su sani ba sun ɗauka duk wanda aka haife shi za a haife shi kan tauhidi tukunar tauhidi bai shiga ran shi ba sai ya samu eh, lokacin da yana fita daga uwarsa din nan kaya alatu na cewa mutum ya zama malami da su ɗin ai babu tare da shi saboda haka a lokacin ba za a ce shi ya san wani abu na abin nan ba a'a abin da ake nufi da fitra shine cewa Allah Ubangiji ya halicci abu shine fara halittansa yana nan kuma akan yanayin farawa ɗin nan ba wani abu da aka zana a cikin zuciyarsa sai dai yana jiran shirya shirya ce ta shiga gaskiya dai abin da ya dace da shi shine a ce an saka mishi tauhidi amma bayan ya yi girma ko ba a nuna masa wani abu ba hankali shi sai ya shi ya fada cikin wasu abubuwa wannan fa bayan abubuwa wato bayan ya balaga ya samu waɗannan hawasu waɗanda zamu zamu eh, Allah ya ambace su anan zamu yi magana akan su ɗin nan saboda haka mutum lokacin da yana fita daga cikin uwarsa ba shi da wani kuduri ba shi da wata aƙida ba shi da wani abu sabanin ami da wasu malamai suna faɗa da yawa a cikin musamman 'yan eh, eh, uwan muhammalawa suna yawaita wannan magana su kafa hujja hujja cewa ai mutane Allah ya halicce su bisa fitra fitra sun ɗauka ta akan tauhidi abin ku ba haka bane wanda aka haife shi karami eh, eh, din nan ya fita daga ya fita daga cikin uwarsa bai san komai ba ba abin da ya sani sannan me وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون bayan ya halicce ku kun fita waje ne sannan Allah ubangiji ya shirya muku ya sanya muku ji abin ji da abin gani da kuma abin fahimta to ashe ji da gani ka ga farkon fitan shi duniya yaro karami ya fita yana kallon abubuwa ma baya bambanta su amma murya yana ji saboda haka kunne ya fi karfi kunne ya fi karfi lokacin da zai fita daga ciki in wani abu ya yi kak sai ka ga ya yi rawan jiki to Allah Ubangiji bayan ya halicce shi ne tukun zai bashi wa'annan gababu da aka ambata wa'annan gababu su guda biyar ne na shidansu shine hankali na ɗaya ji na biyu gani na uku ƙanshi wato jin ƙanshi ɗanɗan um, a me ake cewa hmm? ban ji ba shinshina bayan shinshina shine wato ɗanɗano bayan ɗanɗano shine za a zo da ji da jiki wato jin da jiki a bambanta tsakanin abu mai kauri da abu mai laushi abu mai zafi da abu mai sanyi wayannan guda biyar ana ce musul hawasul khams amma wayannan guda biyar duka suna karɓar umarni daga wani abu daban wanda Allah ya boye shi can shine